Masu saurare Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun yi karshen mako lami lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maraicen litinin dinnan goma sha biyu ga watan Oktoba daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe akan aurar da 'ya'ya ne da wuri, 'ya'ya maza da mata. Ra'ayoyi sun sha bamban a wannan zamani game da wannan batu na auren wuri. Wasu na ganin yin hakan daidai ne domin a yi maganin matsalolin yau na rugujewar tarbiyya da fasadi iri-iri. Wasu kuma na ganin cewa ba haka ba ne, kamar yadda za ku ji a muhawarar da aka yi a zauren matasa. tarbiyya shine babban matsala samun musu ilimi lura da yadda yanayin rayuwarsu suke ba za ka san san da ka za ta haɗu da wani ba a wata duniya ta hanyar kafafun sadarwa ya mu da kakannin mu sun sha gaya mana cewa tun da aka haifu yarinya ake mata miji an fi so a haɗa 'yan matasa ba su san a haɗa ƙarami da babba lokaci guda to shin auren wuri laihi ne kuma me iyaye ya kamata su yi la'akari da shi kafin a yi ma 'ya'ya auren wuri auren wuri ba shi da laifi amma babban abin da ya fi kamata in za su aurar da 'ya'yansu su aurar da su ga masu ilimi ilimin 'ya'ya mata ba karamin amfani gare shi ba ya kamata iyaye maza su sa ido sosai ba wai kowa ba ne ya zo neman 'yarta ka bashi. A filin dafe-dafe yau Lamis Sumayya Murtala za ta koya mana yadda ake yin miyar tsamiya. sai amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako. Yau Faisal Abdullahi Kano na hutawa saboda a wannan ƙarshen mako ba yi wasannin Premier League na ƙasar Ingila ba. Shin ya riƙe iyali ko girman jiki ko kuma hankali? me abin dubawa kahin iyaye su aurar da 'ya'yansu ga da kuka amsa a facebook Assalam yau da gobe iyayenmu na yanzu suna la'akari da girman jiki wajen aurar da 'ya'yansu gudun magana da tsegumi da munafurci ga makota don kada a ce dubuwance ta zama gandamemiya amma sun ƙi mata aure. Iyaye suna aurar da budurwa saboda girman jiki. Sako daga Awwalin Dabai Unguwa uku. Ya kamata iyaye su yi la'akari da shekarun 'ya'yansu da ilimi da kuma natsuwa kafin aurar da su. Domin galibi yawancin 'yan mata suna da girman jiki ne ba sa natsuwa da kuma fahimtar zamantakewar aure. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. A gaskiya duk ‘yar da ta yi saurin girma kamata ya yi aurar da ita da wuri, waɗanda suke da ƙaramin ruwa kuma za a iya la'akari da yawan shekarunsu wajen aurar da su, saƙo daga Tahiru Hashimu. Gaskiya ƙarhin riƙe iyali shine babban abin dubawa kahin iyaye su aurar da 'ya'yansu, saƙo daga Yusuf A. Valencia Gangara. Dukansu na da muhimmanci, amma ƙarfin riƙon iyali ya fi. ko da yake al'amarin yanzu kam sai da haƙuri domin rashin abin hannu ya gagari matasa. Sako daga Ame Angel Onuche. Ƙarhin riƙe iyali shine abin da ya kamata iyaye su yi la'akari da shi kahin su aurar da 'ya'yansu domin rashin ɗaukar nauyin iyali ne ke kawo matsalar rabuwar ma'aurata. Sako daga Sabi'u Labbo Yandu Kamba da fatan na haɗu wannan suna daidai. Yau da gobe ai babban abin da iyaye kamata su yi la'akari da shi shine karfin rike iyali don kar ka sayar da akuya ta zo tana ci maka danga. Batun girman jiki ko shekaru ai iyaye su suke tare da yaro tun yana ciki sun san ya kai aure ko bai kai ba. Sako daga Mujahidin Muhammad. Yau da gobe ai idan an ce za a yi la'akari da girman su ne kawai to a sani wa akwai 'yan bumburin wato masu yawan shekaru amma yadda ka gansu jiya haka za ka gansu gobe. ba sa karuwa saboda yanayin halittar jikin, don haka a nawa ganin a yi la'akari da shekaru. Sako daga Baffa Haruna Habajo-Bajoga. Salam VOA Hausa. A gaskiya yana da kyau kafin iyaye su aurar da 'ya'yansu mata har da maza su tabbatar da sun ba su tarbiyya daidai gwargwado da ilimi kana kuma su lura da shekarun su tabbatar da sun mallaki hankalin kansu saboda zaman auren ya yi tasiri Allah ya sa wannan saƙon zai isa kunnen iyayenmu maza har da mata, saƙo daga Yusuf Ahmed Yusuf Damare. Yau da gobe girman jiki za a duba ko da tana da ƙarancin shekaru, saƙo daga Sadisu Rabin Dami Bauchi. A zamanin yanzu, idan iyaye za su aurar da yaransu, ba su duba sana'ar saurayi da hankalinsa da tarbiyyar gidan da yaro ya fito. Abin ban haushi da an ga mutum yana neman yarinya kawai babu bincike sai a ce ya turo, saboda an gaji da ita a gidansu, don kullum ana tsoro akan maganar da ake yi ta mata sun fi maza yawa. A ganina ya kamata iyaye su yi la'akari da hankali wajen aurar da 'ya'yansu. Idan mace za a aurar, to a duba hankalinta da kuma nutsuwarta da iliminta, shi kuma namiji a duba a muhalli, sana'a, hankalinsa domin kaucewa da na sani. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Ya kamata iyaye su rinka duba girman yarinya da natsuwa ba shekaru ba, don wasu suna aurar da yarinya kaga ga shekarun amma ba hankali. Sako daga Prince Musa Aminu. Abu mafi alfanu iyaye su yi kamun su aurar da yaransu, girman mace ya kamata su duba. Aurar da yaran da shekarunsu bai kai aure ba ko balaga yana da illa. har ma wani lokaci sai an yi tiyata kamin su haihu. Sako daga Sale Muhammad Sale Damare Yola, shugaban matasan Damare. Kowanne a ciki abin dubawa ne, amma an yi so a samu mai hankali da natsuwa da kuma tarbiyya Allah ya sa mu dace sako daga Adamu Muhammad Dambojuwa. A gaskiya abin da ya dace iyaye su yi la'akari da shi yayin aurar da 'ya'yansu shine su duba lokacin balagarsu tare da mu'amalarsu da sauran abokansu. Sako daga Sagir Dutse, Jihar Jigawa. Tabbas gaskiya yau da gobe iyaye waɗansu abin da yake sawa su yi wa 'ya'yansu aure da wuri. La'akari da sun hango 'ya'yansu sun ɗauko hanyar lalacewa. Tabbas yana daga cikin abin da iyaye suke yi wa 'ya'yansu auren wuri ko da ba su girma ba sako daga sa'idu dan baba Hakika yana da kyau iyaye su inganta rayuwar 'ya'yansu kafin su aurar da su, musamman wajen ba su tarbiyya, ilimi irin na addini, ta wannan hanya ce za a samu kyakkyawan zamantakewa. Sako daga Mubarak Bello Manji. A gaskiya a yanzu kan iyaye sun yi la'akari da girman jikin yarinya domin kin aurar da ita ka iya jawo wa iyayen nata zagi da tsokana daga gun ƙawaye da kuma makwabtansu. Allah ya sa mu dace amin. Sako daga Nura Jauro a Guyuk ta jihar Adamawan tarayyar Najeriya. Ni kuma a nawa fahimta kamata ya iyaye duk lokacin da yarinya ta samu wanda yake santa kuma take so to su dubi cancantar shi kawai su bashi. Sako daga Abdulwahab Alkali. Gaskiya yau da gobe kamata ya iyaye su dubi girman jikinsu, saboda yanzu idan ka ga 'yar shekara goma sha biyu cewa za ka yi ta kai sha takwas komai a gare ta ya bayyana. Sako daga Nuhu Muhammad Lamba. karfin rike iyali shi ya kamata su duba kafin aurar da 'ya'yansu. Sako daga Jamilu Lawan Koya. duk suna da mahimmanci domin gaskiya yanzu sai addu'a sako daga usman abba Ni a ganina a basu ilimin addini da nuna musu zaman aure zaman ibada da haƙuri kuma. Saƙo daga Abdulrasheed Jamilu. Yau da gobe a gaskiya abubuwan da kuka lissafa abubuwa ne da iyaye ya kamata su duba kahin su aurar da 'ya'yansu. Saƙo daga Sani Dino Udubo. Hmm, girman jiki yakan sa iyaye su aurar da 'yarsu, ita ma 'yar tana so a aurar da ita, sabida tana buƙatar tarayya da namiji. Shi yasa iyaye suke aurar da su da lokaci yayi su ma matan ba sa son su cika dadewa Su ma matan ba sa son su cika daɗewa ba su aure ba saboda suna yin kwantai wallahi. Sako daga Abdullahi Ahmad Mutallaf. Yanzu ga zauren matasa kuma jagoran muhawarar Ibrahim Abdulaziz tare da Muhammad Muhammad da Isa Tukur da kuma Muhammad Kabir Gwangwazo za su karasa tattaunawarsu akan aurar da 'ya'ya da wuri. Kuma kamar idan babban mutum ya auri karamar yarinya, ai ya aura. Misali, ya san me mutuncin ya ya san yadda zai kula da ita kaga anan ba dole za a samu problem ba sannan shi ma namijin ko da yana da karkasan shekaru sai mu duba wani irin tarbiyya ne me amfanin binciken da iyaye suke yi daga wani gida ya fito ya tarbiyyarsa take to in suka dauko wanda yake sa as down kam ta sun san wa suka daukowa in suka dauko kuma nitsatsai sun san wasu suka daukowa so da da ai zamanin da yanda kunne ya girma kaka iyayen mu da kakannin mu sun sha gaya mana cewa ba ka taba ganin ma wata zaka aura ba tun da aka haifu yarinya ake mata miji shi ma an haifi wani yaro dan karami a can a haka za su taso har a samu a aure to inda da za a karkata gun al'adar da kuma a nutsu a karbi canji din to ina ga da abin wato shekaru kenan ba abun ba abun dubawa bane san ba abun dubawa bane domin idan ka duba na ba da misali ai kamar addinin musulunci ta eh, sai da Aisha da manzana sallallahu alaihi wasallam ga duba shekarun nasu kaga shi misali ya bayar a duniya ya auri ta girme shi sannan ya zo ya auri wacce ya girma duk misali ne kuma dukkaninsu babu wanda bai nuna wato muhimmanci akan abubuwan ba lalle kuna istikur na so ya ci wani abun eh, ka abun da ka faɗi na eh, me yasa eh, tunda kana gani ya kamata a ce a bari ta kosa domin ko lafiya da sun su wata yala ko abun hujjan ka nan eh to in ai shi mala kabiru ya warware duk wannan magana tun da ya ce maka yanzu zamani ne kuma zamanin nan tafiya ake yi da ita dole a tafi da ita to bayan haka kuma idan muka ɗauki tarihi muna dubawa ne waya ya'a daɗin yadda mu suke yi din da za ka samu ni na ga aboki na wanda ya aure har ya yi yara uku hudu bai san in shefe ne ba baya in shefe ne biredin da ka sani na baya sai ya kawo matarsa iyaye ne suke yin komai da komai yanzu zai yi haka ne bari yi ba saboda haka akwai abubuwan da ya kamata ni nike kallo dole ne idan har ana son abun yayi irin yadda tunanin mu yake bamu shine ita yarinyan da shi saurayin don don auren nan shekarun ana kallon yawanci ta bangare mata yadda ka da su amma in ka lura da gefen mijin da gefen duk ya kamata a ba su su kai wani minzili a cikin wannan lokacin za a samu tarbiyya irin na yadda zamanin take ciki sai a hadu lokacin da an zo za ga kowa ya san menene wasu haƙoƙin da yake kasa da kuma yaya zamantakewa ma yi ke tsakani menene kuma aure ni a haka nake kallo yanzu tunda ana zancen dai zamani ne da tafiyan da take yanzu. Eh, Muhammad Muhammad so tare akan dangata abunan da addini san su a ka zauna a kasar Paris wato Iran ka ga yadda al'ada da san su yake shin kada ka zauna a kasashen da ana ganin kamar tsarin musulunci suke bi suna auren wuri ko kuma in musu in ba sa yi me yasa. A gaskiya ba sa yin auren wuri saboda kamar yadda na gaya maka duk da cewar su tsare-tsaren su yana da bambanci da namu idan kai la'akari da magana tsadar aure a nan za ka ga ɗan kuɗi kalilan zai iya maka aure to can kuma sai ka tara kuɗi sosai wadda kuɗin in a nan za ka kwatanta shi ya ishe ka kai jari kai sana'a ka ginu to can shine kuɗin auren su saboda haka bisa ga la'akari da yaushe na tattala kuɗin yaushe ne kaza ne kaza sai ka ga kafin yarinya ta samu miji ta kusan girma sannan shi ma mijin kan yi aure sai ka ga ya ɗan tasa to abinda nake gani shine kuma a lokaci guda kamar yadda shi muhammad kabir gwangwa zai kawo cewa na farko ba a la'akari da shekaru wajen aurar da ya mace ko namiji to amma a wannan lokaci idan kai la'akari da wasu zaka ga ba su son a haɗa ƙarami da babba lokaci guda an bi so a haɗa 'yan matasa kamar misali mace tana so ta auri ɗan daidai da ita shi ma miji yana so ya auri ɗan daidai da shi hakan nan so idan ka ce ga mai shekaru hamsin ke kina shekaru goma sha takwas ko ishirin ko sha biyu ko sha bakwai sai ka ga tana ganin abun ya yi wani kala daban ita dai a kawo mata ɗan daidai da ita to bisa ga wannan nazari lallai ya kamata a gane cewa idan kiɗa ta canza rawa ma yakan canza misali so na lalle a fannin abubuwan da shi muhammad kabir gongo zai faɗi na goyi bayan shi cewa kamar yadda ka kawo maganar kasashen ƙetare su kamar ƙasar farisa gaskiya lamarin aurensu wani abu ne wanda yake da kamar tsauri ko wuyan sha'ani ta yadda za ka ga eh, duk da cewa kamar ba su da yawa gaba ɗaya a ƙasarsu su to amma yanayin auratayyar yana da wahala sannan kuma ba su da yawan mace-macen aure saboda ko saboda tsadar auren ne ko wani abu da ya kama da haka to muna goyi to a gashi mun dauko kuma lokaci a eh, malam Muhammad Kabir Gongozo a kashe wani shawara zaka bada to shawara dai kamar yadda na faɗa dai tafiya da zamanin ne in ka duba yanzu zamanin annabi shawo muke abin da nake zamanin annabi shawo shine kowa ta kansa yake ta kai ta kai in ka duba kamar ƙasar indiya za ga ma macen ita ce take neman namijin sai sai tan su suke kai kudin sadaki da sauransu mu kuma anan yanzu an shiga cikin an shiga watan august amma gashi watan october to duk irin waɗannan abubuwan ya kamata mu duba ya kamata jama'a su fahimci cewa ci gaban da aka samu ma a zamanin can kamar yadda na sha faɗa ta hanyar sa kafofin yada labarai ba za ka san ba da ka za ta haɗu da wani ba a wata duniyar ta hanyar kafafun sadarwa ba a mabambanci tsakanin wani mai soyayya ma mai auren kaga anan anan kalubalen yake to malam isa tukuru a wani shara ka bada to eh, maganan da shi malam kabiru ya fada shine in ka lura wai maganan shekaru ni ina ganin shekaru ba shine matsalan ba matsalan shine ainihin mu iyaye haƙƙin mu ne tarbiyya shine babban matsala tarbiyya shine ya kamata mu lura ba wai maganan shekarun kawai ba don ka lura mu yanzu akwai makwabta na wanda na gani yan shekaru goma sha uku goma sha duk sun an musu sun ɗibi ciki a waje ba tare da sanin iyayen ba duk irin wannan illoli ne na zamanin da muke magana nan a sai babban magana shine tarbiyya samun musu ilimi lura da yadda yanayin rayuwarsu suke to insha Allahu ko shekaru ko ba shekaru ba idan yarinya ta kai minzirin aure mata zaka samu ba matsala to muna godiya to muhammad muhammad dukan ku muna godiya a rishin muhammad muhammad da malam isa tuku da kuma muhammad kabi gongozo yanzu kan amadadin su ibrahim abdulaziz daga birnin yola ke muku fatan mu kasance lafiya auren wuri laihi ne? Kuma me ya kamata iyaye su yi la'akari da shi ka su yi ma 'ya'yansu auren wuri? auren wuri ba wai wani laifi ba ne iyaye suna iya auren da 'ya'yansu da wuri amma ya danganta daga iyayen su suka san 'ya'yansu yaran nan su suka haife su daga mazan har matan tun suna ƙanana su suka san hankalinsu suka san yaya yaran suke mazansu da matansu namiji wani bai kai wani yawan shekaru ba ma amma ya zai zama yana da hankali wannan kuma ya danganta duk daga iyayen musamman iyaye maza ya kamata din gaba ɗaya kowa iyaye mazan su sa ido su ma yadda iyaye mata suke sa ido iyaye mata su ne mafiya daɗewa tare da 'ya'yansu tun suna ƙanana to kuma amma dole sai da taimakon iyaye maza auren wuri ba shi da laifi kamar mace ko sha nawa sha hudu sha nawa aka aurar da ita iyayenta sun sani amma babban abin da ya fi kamata in za su aurar da 'ya'yansu su aurar da su ga masu ilimi ko da ba su zurfin ilimi ba su 'ya'ya mata idan ka aurar da ka lura da namijin da ka aura wa 'yarka insha Allahu wata ran za ta zama ma sai kai mamakin cewar ita malama ce babbar malama in Allah ya yarda saboda ilimin 'ya'ya mata ba karamin amfani gare shi ba ko mun kankanta shi a ba 'ya'ya mata ilimi ana iya kyale su su yi zurfin ilimi alhamdulillah idan kuma wasu ra'ayinsu bai ba su ba cewar su bar 'ya'yansu su yi ilimi mai zurfi to don Allah idan suka tashi aurar da su su lura da irin mazajen da za su aurarwa ya kamata iyaye maza su sa ido sosai ba wai kowa ba ne ya zo neman yarta ka bashi musamman mazan su suke yawo a gari su suke sanin abin da yan uwansu maza suke da yara da ƙanana da manya gaba ɗaya sun san abin da suke yi a gari mata muna cikin gida mu sai abin da aka zo aka gaya mana ba za mu taɓa sani ba amma su iyaye maza sun sani kafin su aure da 'ya'yansu mata sun sa ido wa kika kawo mana kika ce kina so su yi wannan bincike wannan bincike yana da tsananin eh, amfani in baka san yaron ba ba dan area ku ba ne kana iya zuwa ka je ku ka nemi da iyayen shi ka tabbatar cewa yaro ne na gari ka nemi yan unguwa ka tambaya ma babban ma abu ma da ya kamata ma iyaye maza da za su sa ido sosai wannan yaron ka tambayi yan unguwar ko abokan shi ana ganin shi a masallaci da safe yana zuwa yin sallah asuba don duk wanda ya dage ya iya cire mayafi ya tafi sallah asuba sha Allahu yaro ne na gari saboda haka daga nan ma kawai ka ma samu wanda za ka iya ba a yarka sha Allah kuma in dai mutum yana son su ‘ya'ya maza da ake aura matar in dai da soyayya don Allah suka auri yaran nan insha Allah kowa yake son abin a kan shi ai yana so ga dan uwan shi ballantana matar da zaka zauna ita ce mayafinka kai ne mayafinta haka za ku zauna har rayuwa ba wanda yake so har rayuwa ta kare ba wanda yake so ya aure yau gobe shikenan a aure ya kare kowa ya tashi yin aure da niyyar har abada yake yin aure ba wai na wani dan lokaci kankani ba ne saboda kuma abin da zaka zauna da shi har abada ai kai kafi kowa son ka zauna da abu na gari ka gyara abu to idan aka samu kwa mai ilimi alhamdulillah ko da ba ta yi zurfi ba za su rika karatun su a ɗaki sannan kuma babban abu dai a sami mai ilimin sannan amma yi da yarjejeniya mana iyaye su rika yin da yarjejeniya cewa ka duba din yana da ilimi sannan babban abu karfafa shi a wajen auren yana da hankalin shi kuma ya san muhimmancin iyalin nan kuma yana da ilimin shi daidai gwargwado na addini da na zamani din ai alhamdulillahi ba lallai an ce sai lallai sai mai kuɗi sai miloniya za ka bi wa yarka ba in allah yadda ya san abin da yake yi a hankali samu zai zo ba ba lallai sai mai kuɗi ba abin da nake da gani kenan bai kamata a dage a lura da hankali amma idan aka tashi aka ba mai kuɗi yarinya kuma babu hankalin fa ai an yi ba a yi ba kenan kwata-kwata haka za su haifi 'ya'yan masu ma marasa hankali shine duk abin tsoro duk ba wai auren ba ne abin tsoro biginin din auren a'a da farko-farkon shi ƙarshe ko abin da zai harfar abin da zai haifar shi ne abin tsoro tunda da an yi auren nan ne in Allah ya da ana sa ran iyali shekara ɗaya shekara biyu ana sa ran iyali to wannan iyalin kuma fa wata halitta ce wani jama'a ne Allah subhanahu wata'ala ya baku ya baku kuma nauyi yadda za a rene su to tarbiya mu dai fatan mu kawai al'umma ta gari al'umma ta gari ko me ka bar wa duniya yanzu in ka faɗi ka mutu ka bar yaro shiryayye wanda ka ba eh, kyakkyawar tarbiya da ilimi to shine ribarka amma ba wai mutum ya kuma bar duniya ya bar yaro wanda bai ba shi tarbiya ta gari ba ya zama irin wannan ne ake cewa sun zama annoba ga jama'a maimakon su zama su ne manyan gobe gashi nan muna ta yawan faɗa yara manyan gobe yara manyan gobe za su zama yara manyan gobe idan ba su samu tarbiyya da kulawa mai kyau daga wajen iyayensu ba iyawun nan kuma gaba ɗaya maza da mata babu wani wanda ya fi wani Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa ba wanda ya fi wani a tsakanin kuma idan ya tambaya shi ya tashi tambaya yadda zai tambayi mata haka zai tambayi maza mun sani ya ba maza a fifiko su ne iyayen gida su ne masu kulawa daga matar har 'ya'yan to su ma mata allah ya ba su nasu bangaren don ko namiji duk namijin ma da ya samu kyakkyawar tarbiyya daga wajen mafi yawa ma daga wajen ya mace ne zaka ga gidan shi kuwa ya fita daban akan wanda bai samu ba daga wajen ya mace saboda haka dukkan mu ɗaya muke babban abu dai a kula a kula da tarbiyya ta yaran nan a kula da abin da za a zai zo nan gaba ba wai kawai an yi aure ba ne a mun yi aure shi kenan kafin ka ce mai wannan haihuwa ta fara haihuwan nan kuma abin da dai na faɗa ne nake maimaitawa definitely tana neman taimako yara ba su san abin da suke yi ba har sai girman su ya zo

saboda ba a yi wasan Premier League na Ingila ba, amma ai nigeria ta yi da eh, da sai da sai ya jiyo mana. Yanda mm, ko da yake wana gan mutane suna matasa mm. sun yi mai da hankali kan wasannin turai. Gaskiya. wallahi na cikin gida ba sosai mamakin da nake zaki ga dan Nijar ko dan Najeriya mm. yana magana kan Arsenal ko ya ce mu Eh, mm, zai sa kan shi kwarai da gaske <laughs> saboda kungiyar su ce ba to yana hutawa amma dai yanzu ga lamis maya murtala da filin da fadafe kuma za ta koya mana yin miyar tsamiya miyar me miyar tsamiya miyar me miyar tsamiya eh, to lallai ban taba jin bari dai eh, bari mu koya <laughs> kuma ita wannan miyar tsamiya za a iya ajiye ta a fridge ta dade don a rika amfani da ita duk sanda ake bukata To uwar gida da farko kina buƙatar tsamiya, sukari, gishiri da kuma barkono. A wanke tsamiyan nan a jiƙa ta a ruwa kun san idan an siyo ta ba a rasa ta da ɗan datti datti to sai a ɗan girgije ta sannan sai a jiƙa ta a ruwa har sai ta yi laushi sosai wato ta jiƙu kenan sai a murje ta har a samu ruwa a jikinta a tace a fidda ƙwallon sannan sai a zuba ruwa a tukunya sai a zuba ɗan sukari daidai gwargwado da ɗan gishiri da ɗan barkono sai a bar su fita da huwa a bar shi da har sai sukarin ya yi kauri da miyar tsamiyar don ta haɗe kanta wato kun san idan muka riga muka haɗa komai da komai za mu bar shi ne ya dahu kuma uwar gida za ki iya rage wuta yadda za ki amfani da shi domin ki adana shi kuma so ake yi a ga ya yi kauri sai a ɗanɗana don kada ta faye tsami idan ta yi tsami sai a ƙara ɗan sukari da ɗan gishiri sai a bar shi ya huce har tsawon lokaci zai iya kaiwa wata uku kuma ki amfani da shi duk sanda kike bukata uwar gida wannan shine gajeriyar miyar tsamiya da idan kina so za ki iya ci har da dankalin turawa kamar yadda muke amfani da ketchup to shi ma wannan tsamiyar za a iya amfani da shi a ci da shi sai kin gwada dai uwar gida za ki samu abubuwa da dama ma da za ki dinga ci da shi Jamila. Wannan dai ba tuwo ba ne. Wataƙila abin da zan haɗi ya baki dariya ya mm. baki ma ni tun da Allah yi ni mm. ban taɓa ganin miya tsamiya ba. ai ba kamar miya ba ce ba na san kin gani idan dai kin ci abincin yan indiya za ki gani shi ne suke yin shi kamar yadda ake aje yaji Yawwa ana cin kosai a tsoma eh. Yawwa. to haka yake na da kauri kauri haka tunda ita ma daga karshe ta ce za a iya a ci shi da dankali kamar mm. da ake amfani da ketchup wato mm. miyar kamar to dai da muke san bahaushe kamar miyar tumati haka mm. tumatiri wanda ake ake dangwalawa a ciki ba to masu saurare <laughs> kun dai ji yadda ake mi <laughs> amma kuma za ta yi daɗi fa kika ce indiyawa ne ko indiya indiyawa da yan mutanen indiya ba mm. suna yi kamar kuma suna yi ma na mangwaro oh. suna yi na tufa haka idan aka mm-hmm. aka sa sai a maida ta kamar abin dangwalo haka a ciki ba miya ba <laughs> dangwalo ko dangwalle yawa dangwalle yawa hausa hausa ya hausa america ki gara mun mana dangwalo ko dangwala a dangwala gwangwana to menene idan an riga an yi shi <laughs> to ma saurare da wannan kalma ta dangwalo <laughs> yawa sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Cape Holmes ni ce Halima Jumro ke sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah ku huta lahiya ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta This program has come to you from the Voice of America, Washington.